maganganun da na gaya miki ke ramawa na ka kide min kunkuni haka ne fadar manzan Allah ne sallallahu ta'ala alaihi wasallam shi yace tun da kankanta ku goma sha ɗaya sha biyu a kawar da ku ɗakin miji tun da yanzu kin riga kin riga kin zama riƙaƙƙiyar kuɓewa balakatin balamatin saratin Rinsinsin, dole in faɗa ki gaya